وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku don ɗaukaka kalmar Allah waɗanda suke so su kange ku daga hanyar Allah daga cikin kafirai amma kada ku ƙetar iyakokin Allah ta hanyar kashe yara da mata da tsofaffi ko ta yin gunduwa-gunduwa da matattu ko makamancin haka. Tabbas, Allah baya son masu ƙetare iyakokinsa a cikin abin da ya shar'anta ko ya hukunta.